sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin. Jaruma Rahama Sadau ce ta wallafa wani bidiyo da jarumin yake bayani cewa yana nan tafi a ranar Lahadi wannan makon domin zuwa kallon shirin fim din Mati a Zazzo a Kano. Mujallar Kaniyar Exodus ta tuntubi shugaban hukumar ta ce fina-finar jihar Kano Ismail na Abba Afakalla don jin gaskiyar labarin cewa ko hukumar na da shirin cafke adam e zango daga zanar ya shigo kano afakallar ya ce duk mutumin da ya yarda zai mutunta mutanen kano dole ne ya yarda ya bi dokokinsu wanda majalisa ta tabbatar da su tun shekarar 2001 duk mutumin da bai yarda da wannan abin ba bai yarda da girmama mutanen kano ba bai yarda da cewa kannywood kuma harkar fina ce bai yarda da kannywood harkar fina na hausa cewa hanya ce ta sadarwa wacce za ta haskaka addini da al'ada ba a yanda mutanen Kano suka ce jaruma Rahama Sado ce ta wallafa wani ko da jarumin yake bayani cewa yana nan tafi a ranar Lahadi wannan wannan jarumi ya riga ya yi bayani shi ba zai bi mujallar Kaniyar Excellence ta tuntubi shugaban hukumar ta ce kuma ba zai girma masu ba ilin menene zai don jin gaskiyar labarin cewa ko hukumar nuna wa mutanen jihar Kano Adam A Zango daga Zaria ya shigo Kano ya kara da cewa duk mutumin da ya yarda zai mutu da mutanen Kano dole ne ya yarda ya bi dokokin duk mutumin da ba. ba wanda majalisa ta tabbatar da wani abin shekarar 2000 da Kano ya zo ya yi duk mutumin da bai yarda da wannan abin ba bai yarda da sai dai adam ya zango ya karyata labarin cewa ya yanke hannun kuma har fina-finai ce bai yarda da Kanye sai dai Adam zo hausa cewa ya karyata labarin cewa ya yanke hurɗar sadarwa Kano inda ya ce ya yanke hurɗar ne da al'ada ba masana'antar yanda mutanen Kano ta Kanye suka ce ya shi mun haƙura da shi kuma da kyamara ce ta haife shi a ranar juma'ar da ta jarumi ya riga aura auren ya yi bayani shi ba zai bi ka'idoji na mutanen masallacin juma'a kuma ba zai girmama su ba to menene zai kuma to menene zai kuma jaruma maryam sita ta wallafa hotunan biki a fakalla ya kara da cewa dokar hukumar ta rika yi mata harkar fatan alkhairi ita ta ce duka duka da ba